Ni Bora ce kashi na biyu. Ni ce na ce, ya Zinnur, sai wata rana tun da kai murna kake za ku tafi, daman tun da kuka zo kake jin haushi, to yau sai ka saki ranka kowa a wajen sai da ya yi dara shi kuma murmushi bai ce komai ba har suka tafi bayan wasu shekaru lokacin na zama yan mata ina ss2 a secondary school da wata halitta ta jiki na ta bayyana na kasance doguwa fara mai dauke da doguwar fuska ina da hanci har baka ga baki na karami da shi na dara dara da su cikin su fari fasai sai na baka kirin Ina da siriryar shirya a tsakiyar haƙorana sannan ina da dimple a gefen tuna bayin da jiki amma kuma ina da ƙugu sosai. Ban da cika ƙirji daidai suke a bina tunda na zamba ruwa samari suka fara kawo min hari. Kuma har lokacin Amina tana siyar kosai a kofar gida tunda lokacin kawo Idi ya sako ni gaba saboda madu zuwa masu zuwa ta wajensa wata ranar friday na dawo daga school ina tafiya na ji ana min magana da kyar na tsaya saboda cika min idanuwan da ya yi mutumin mun gaisa ya ce don Allah in bashi kwatancen gidanmu yana so ya zo don tsayuwa a hanya ba mutunci ba ne na daure na gaya masa kwatancen gidanmu ya faɗa min sunansa Kamal da muka rabu akan zai zo gida Bayan kwana biyu ina zaune ni da Ami muna hirar mu Lagos da za mu ina samu hutu kawai sai ga yaro ya shigo wai ana sallama da hannun a waje. Dan na ce yaron ya ce ba na nan Ami ta ce a ce ina nan turo baki na ina faɗi ni fa Ami ba zan je ko ina ba. Kallo na ta yi san ta ce yanzu hannun in baki fita ba ta ya ki samu namijin da za ki yi aure? Kin san dai na faɗa miki cewa iya secondary school ki gama in aure da ke hannun ne kamata ki fara kula samari ko za ki samu wanda za ku yi daidai. Kalama Amin sun shige ni sosai don haka na miƙe na saka hijabi ɗina na fice na san Ami ba ta da ƙarfin da za ta biya min kuɗi na yi karatu sosai don haka ni ma na amince da zancenta. Ina fito na ga kamar a tsaye na gani na fara da sakar murmushi yana cewa yin gimbiya sarauniya gaskiya na zama sarki a cikin masoya tun da aka fito waje na. Murmushi na yi na gara cike da jin kunya. Dan ya amsa ya fara gabatar min da kansa sosai na saki jiki da kamar ko yana da abin dariya ne oho. Haka muka ta hira har ya min sallama ya tafi tun da ya ganin soyayya ta ƙullu mu ne da shi, har muka samu hutun sukul muka tafi Lagos da Ami. zuwa na Lagos shine fara canza min rayuwa ta farko muna zuwa gidan yayan Ami sosai muka saba muka samu turbashi musamman kar ku ga murna da Afra ta yi ta gani na ni ma na murna sosai da ganin ta zama babba sosai don har ta fi ni girman jiki lokacin da muka je su haida da Zunur suna school amma suna shirin dawowa gida dukansu suna karatu a biyu ke can Kano daga ni sai Afra kullum sai mun fita ganin gari wata rana mu je mu je wani shopping muka yi karo da wani saurayi duk abin da muka siya sai da ya biya mana kuɗi bayan mun fito ya biyo mu ya gabatar mana da kansa sannan ya nuna yana so na afra ta basu adres ɗin gidansu muka wuce muka tafi tun daga nan mutar ya fara zuwa gona tun ina share su afra ta sa ni gaba yadda na fara kula sa muktar irin samarin nan nan wayoyi wani lokaci in muna hira sai ya nemi taɓa jikina sai dai na nuna ɓacin sosai rai raina sosai sannan muka daidaita ranar da su zunur za su da tun safe muke muka gyara musu ɗakin su muka shiga kicin muka fara shirya musu abinci lafiyayyun kafin lafi abinci lafiyayyu kafin karfe biyu mun kammala komai da yake a jirgi suka taho lokacin su har ya tafi tahowa da su wanka na shigan da na fito na shirya cikin wata doguwar riga da muka je shafin abansu afra ya siya mai ita ni kai na san na yi mugun kyau sosai da haka na fito falo ina kwala afra hanyar kofar zan na taho zan bude shi kuma daidai lokacin zai shigo aiko muka yi karo da shi har wayar hannunsa ta faɗi muka sunkaya a tare don ɗaukar ta idanunmu ne suka haɗu guji guda take kowanne mu zuciyarsa ta buga ina zuwa na ga afra sai cewa jama'a an samu matsala fejin daga baban babu shi man sha za ku fahimta za ku gane ina zuwa na ga afra sai su ke hankali kwance ga nan da gani na da ta yi a firgice ya sa ta zabura ita mata miki cike da tsoro ta ce min lafiya ko hana na ganki haka muryar ta har sarkewa take ta ce na ce mata ya ne ya zo tuni afra ta firgice tana cewa anas maza ka bar wajen nan wallahi in ya zo ya gamu tare zai maka rashin mutunci kafin anas ya wani yunkuri sai jin shaka ta wuya kafin ka ci tuni ya ji saukar naushi kafin anas ya dawo daidai ya kuma jin wani naushi shi ni da afra duk ilahirin jikinmu rawa yake tuni muka fara hawaye saboda tsoro da mutane suka kwaci anas a hannun zunur yadda ka san wani mayuwancin zaki haka jiyo jikinsa suka tashi kallon mu yayi ko kawai ya nufi wajen da ya fakin din mota sai a bakin mutane da suka kwaci anas sun ji suna cewa wanda ya fara rikewa yana dukansa da kyar ya samu ya tura sai gudu mutar kenan jikinmu a sanye muka nufi hanyar fita daga cikin gadin din wani wawan birki da ka ja a gaban mu take muka haɗa jikin mu waje ɗaya muna karkarwa ba mu gama dawa daidai muka ji an fincike hannuwan mu an buɗe motar an saka mu muna buɗe da muka ido biyu da zunur tamkar mayun mayunwacin zaki shiga motar ya yi ya fiye ta a miliyan ya bar wajen yanayin gudun da zunur yake ya sa muka tsure kowace jikinmu addu'ar cikawa da imani take buɗe ga kawai ya yi muka ji an yi buɗe kawai muka ji an sannan muka ji ya kashe motar muna cikin motar dukkan mu har shi da ya kaɗa kai da sitarar ɗin mota sai da aka kwashi minti ashirin sannan ya juyo dubi mu ya ce daman abin da kuke yake na shi kuka zama 'yan matan da za ku rinka ɗuwa da samari a wani waje tunda na ga yadda afra ke rawar kai akan tafiya aikin nan na san da abin da kuke kulla wato kun yi da samarin ku za ku haɗu a wani waje kenan shiru muka in ban da rawar jiki ba abin da jikin mu ke wata tsawa ya daka mana wanda fitsarin da nake rikewa tuni sai gashi na sake shi ai ku afar da ce nan Allah ya zama ka yan wallahi ba mu taba yin hakan ba sai wani mari ya ɗauke ta da shi har sai da ta yi wata kara ce ai ke ci mara mutuncin da kika ɗauke ta kuka tafi ina son sar muku wallahi wannan ne na ƙarshe fita ma ba za ku ƙara ba bare ku haɗu da wasu 'yan iska ku fice min daga cikin motar tun ban zane ku ba wallahi Dubi Afra ya ce, ba ni wara hannunki, ki kuma ki tsaya ki wanke min mota saboda fitsarin da kika min. Wata kunya ce na ji ta rufe ta tamkar na nutse a wajen. Afra kuwa tana ba shi wayar ta fice da tana kuka, ni kam kasa motsawa ne saboda kunyar da nake ji gashi na a jike yake da fitsari. Ruwa ya miƙo min a robar faro sannan ya buɗe motar ya fice, yana fita na saki ajiyar zuciya sannan na saka ruwa a cikin jikina na fice daga cikin motar. Ko na shiga falo na yi sa'a babu kowa da sauran rufe ɗakin Afra na shiga, ina shiga tala na faɗa na faɗa. fara wanka bayan na gama na fito ɗaura tawal na nufi wardrobe na ɗauki wasu riga da skirt na atamfa na saka dawa ne na zauna kan madubi na fara shafa ma ina cikin shafa na ji an tura kofar ɗaki an shigo ta cikin madubi na ga zunu tsaye ya goya hannuwansa a kirjin sai kallo na yake to na mike tsaye ina juyawa duka ina ja duka na ina kallon sa ni ma don wani tsoron sa nake ji tamkar dodo ya zamar mini kanin tsoron sa kirkir a ido na yasa dan saki fuska ya ce kin yi wanka kenan to ita kuma motar ta waye zai mata wanka kasa nayi da kaina sa nace sallah zan yanzu in na idar zan zo na wanke maka ita murmushi yayi sa nace ina jiran karki karki zuwa kuma kin ji kai na gyaɗa masa tamkan ƙadangar ya jiya ya fita yana fita na bi bayansa da harara ina faɗin mugu a zalimi kawai wallahi bari na je na samu ummi kawai ta shirya gaban mu koma idan ba zan iya zama da wannan mugun ba ina cikin zancen zuci sai ga afar ta shiga fuska ta ta alamar ta sha kuka duban ta ne na ce ki yi hankuri sisiya gaskiya wannan zunar din mungu ne su sani wallahi har na fara jin tafiyar zamu gubin bar garin nan saboda shi afar ta har na ta ce dan Allah karki ce za ku tafi saboda zunu na san hutun nan nasu ba dadewa za su yi ba a su tafi duban da duban ta ne na ce ko to ko sun dade ko kar su dade ai saura sati mu koma gida afar ta samu waje ta zauna tana faɗin wallahi shi yasa bana son su dawo musamman ya zunar akwai shi da mugunta sosai na ce ai ko ni yau na tabbatar da hakan yanzu ma ya fita daga ɗakin nan wai yana jira na in wanke masa motar. Dariya Afra fara tana faɗin wai ke ya aka kika yi fitsarin. Kin san kaɗan ya rage na yi dara kawai sai na ji ya mare ni. Ni ma dariyar na yi na ce ke ko wannan uwar tsawar da yake daka mana ai dole na yi fitsari. Gaskiya matar ya zama ta shiga uku da muguntarsa. Harfa ta ce irin ai ba sa yin matansu haka sai dai tarayya da nuna soyayya. Da muka ci gaba da hiranmu wacce rabi duk akan ya zinarci. Da sauri ya hadare buɗe ɗan ganin waye me yi musu wannan bugu ni ko ni da afra dama mun san kwanan zancen to ni afra ta kama hannuna ta ce in kin shirya ki biyo ni don wallahi da gudu zan fita ba tsayawa ni ma kai na gyaɗa mata alamar na shirya ai ko muka buɗe murfin kofa ta bangaren da ba a nan yazun yake ba tuni muka kwasa da gudu cikin gida muka bar ya haidar da yazun suna cacar baki muna shiga muka tare da umma da ami suna hira suna ganin mu suka ce ko kuma me kuka hakan kuke wannan gudu? Tamkar wasu ƙananan yara Afra ta ce wallahi umma mu da Yaznur ne wai don mun je unguwa da ya Hadar Amin ta ce ai kun yi laifin da baku gaya masa za ku fita yana matsayin babba a cikin gidan nan mu dai ba mu tsaya ba muka nufi cikin ɗaki muka saka ki abin mu. Wanka kowace mu ta yi sannan muka saka kaya marasa nan sai lokacin muka fara jin cikin mu na kiran ciro ma. Afra ta rubin ta ce hannun ki je ki ɗebi mana abinci don wallahi ni tsoron fita nake mu haɗu da bas. Duk ma Afra ne na ce jan wato ni kuma in je ya ritsa ni a hanya ya cinye min dukan tsiya. Muna zaune muna ta jayayya muka ji ana buga kofa da sauri na haye saman gari ina ribu afra da ta haim tana cewa sannu farar kura irin wannan gurin haka kofar ɗakin ta je ta tsaya tana tambayar waye murya umma ta ji tana cewa ban sani ba yau ku ba kwa jin yunwa tun ɗazu kun kulle a ɗaki kun ƙi fitowa da sauri afra da sauri afra ta bude dakin tana faɗin wallahi amma wallahi muna jin umma tsoro ya zunur ya hana mu fitowa tasowa ne muka fito falar don cin abinci ai kuwa ya zunur suna tare da ami sai hira suke tamkar ba shi ba wucewa muka yi sai sinki sinki kai muke tamkar munafikai shi ko gogon ko kallon mu ba har muka wuce kan dani bayan wasu kwanaki har mun wuce lokacin da zamu koma gida lokacin su ya zunur hutun su ya kare suna shirin koma a lokacin dadin su tafiya ta taso masa zuwa dubai har an samar min komai kuma zan fara zuwa school ɗin su Afra. Duk da ina kewar garin Jos da kuma ikawaye na ya zina tun daga ran da muka je wannan fati da ya hada bai ƙara shiga sirgan mu ba. Mu ma kuma duk abin da zai haɗa mu da shi ba ma nema. Ana gobe za su tafi muna zaune da Afra a cikin kitchen tana ta bani labari da school ɗin su take. Ganin mutum muka a tsaye kofar kitchen rungume da hannunsa a kirji sai kallo na yake tuni na dabarar barar Na barci na kama 'yan kame-kamen Afro kuwa yankan salad ɗinta ta ci gaba da ta yi ba tare da ta kara magana ba. Sai da daɗe haka sannan ya ce hannun ki zo yanzu ina shan ganin ki. Saura kuma in ji kin ki zuwa ki ga yadda zan yi da ki. A hankali na furta masa to ga nan zuwa. Shigewa waye fita ya bar mu Afro tana ganin ya fita ta fara duka tsaye tana murna wai yau za ta ji kuka na hararar ta ina faɗi ai da yake ya ce miki duka na zai yi tace ki kama hanya ki ji wallahi kar ki jawa kanki wani laifi shi cewa ne ba tare da nayi magana ba maganar su ya zama da fa'in da na san da tamakar munafika ina zuwa kofar ɗakin na salma cikin murya mai sanyi na shiru na ji ba an sani ba aiki da salma ne a kan rubuna ina ɗan ɗaga murya daga cikin na ji an ce yes come coming buɗe ƙofar ne a hankali muka ido biyu da shi zaune kan ɗaya daga cikin kujerun ɗakin nasa ina shiga na samu kan kafet na zauna ina faɗin gani yaya kallo na yi na wasu mintuna su na ci in taso in zauna kan kujera miƙewa ne na zauna kan kujera ina su da kaina don ni ko idanun yazanar tsoron sa ke ji sai da aka kwashe mintuna sama da biyar sa na ci ina so in ji hankalin sosai don naga kanku yana rawa ke da wannan yarinyar abin da ke so da ke zaki fara zuwa school din su ranar mun da duk da ba haka na su ba na so a ci a raba muku school kowace tata amma dadi ya ina so ki sani ina son ki sani karatu akan karatu ba kula samari banza ba da na wofi ba in har na kama ku da wannan halin wallahi dukkan ku cikin ku sai ya faɗa muku dan kar ku gaba na gari ku ji daɗin sakiya kuna rashin hankali wallahi zuwan ba ta zan dinga muku yadda zan fi ganin me kuke yi faɗa sosai ya yayi min akan na mai da hankali na nayi karatu a ƙarshe ya ce min akwai wata magana yana son ya faɗa min amma sai ya kuma dawa Nan ya duba hannuna ya ce, na ga hannunki ko azurfa babu don haka ki shirya mu je yanzu in saya miki. Na ce masa to, sai na miƙe na fito. aki na shigo don shirya kamar yadda ya ce mi afar na ganta ce mi ya ce miki kuma na harata na ce mi ya hana ki ki biyo ni kiji na fara shiya ba tare na ke mata kuma sirri na gama na ce mata mu dai mu mucin da ya zama sai Allah ya muna <laughs> dawowa dare afar rasa tana faɗin a lalle haɗin naku ya Allah ya bar kauna ni ko lokacin ban fahimci maganar ta ta ba na fice abina a bina. gaba a gidan gaba na zauna har muka je shagon sai da sarƙoƙi da zobunan azurfa da gwal fitowa muka yi ni da shi muka jera muka jera har cikin mu fi zuwa makani da shi muka jera har cikin wajen kowa da ke wajen idon sun akan mu mahara waɗanda ba sa iya shiru sai wasu sun tanka suka fara waɗin wannan haɗin ya yi kyau sosai Allah ya baku zaman lafiya ni duk abin da suke faɗi ba gano ke shasta ban wani dama ba wani glass ya zinu ya buɗe yana ɗauko wani zobin shirin kyau har wani ɗaukar ido yake har na na ya riko yana ƙoƙarin saka mu yana samun kowa zobin ya zauna da ramta tamkar ni aka yi shi abin ka da fararen yatsu dogaye za su da su take suka ɗauki wani kyau sosai ya zama wani murmushi ya yana duban hannu sai wata azurfa ɗaya dauko mai farkon sunan z a jiki ya sa mu a hannu sai kuma ya sa wata mai farkon sunan h ya ce min in an sa in saka masa ina an sami kumin hannu na saka masa take an wanda suka fara taba mana suna faɗin wannan abun ya Allah ya bar soyayya duk ji ne kunya ta kama na yi waje da sauri ina murmushi kuɗin zoben nan ya biya sannan ya fito muka tafi washe gari tun safe suka shirya muka raka su har filin jirgi suka tafi duk yadda muke murna da tafiyar su musamman ma ya zano sai da muka ji rashin daɗi lokacin da muka ga sun hau jirgi sun tafi muna dawa gida na koma duk wata mara sukuni afra sai tsuguna take wai ina kiyar masu ina samun kai na da duban zuban na wanda ya saka min sun musamman mai farkon sunan zaɗin bayan kwana biyu da tafiyar su ya yazinu kwasam sai ga kawo idi ya zo da kwatance ya zo gidan su yazinur lokacin har na fara zuwa school da afra bayan sun gaisa da ami fara mata fadan yayi shiru shiru mun ki dawa shi sa ya zo ya ga ko lafiya na ami take gaya masa ai yayanta ya ce ba za su kuma ba nan za ta zauna nan kawai yayi tsalle ce sai ita ta zauna ita kadai da ita ce ta zama dolen sa amma shi ni kuwa kafa ta kafarsa ba zai bar yan ba zai bar yar gidan dan uwansa ta taso a wani garin ba na yi dinga sababi ami ta kuwa da kuka ba abin take tabbas ta san za a hakan shi sa kullum cikin zulumi take tana tunani da rayuwa hannun za ta kasance gidan kawun nata mata. Rigar kawu Idi ya yi kwana biyu a gidan ne ya ce in shirya za mu wuce. Washe gari duk hanyar da na san za ta haɗa ni da Zinuru na ƙi ta yin guda ina cikin ɗaki sai karya na yi na ce ciwon kai nake har maganin umma ta kamin ta sani a gaba sai da na sha amina tana can ku yi hankuri pejin. somehow somehow dai amma za ku gane amina tana can ɗakin da ake sauke ta ko lekowa ba ta yi ta gani ba da na gaji da zaman ɗakin dole na fito na shiga ɗakin da amina take sai dai mai ina shiga na ga wanda nake gudun haɗuwa da shi a zaune suna hira da ami har zan ji wani ami ta ce har ina zaki ji kuma ga ni da yayan ku bane ai ba wani bako bane kin san shigowa ne jiki a sanye na samu guri na zauna duban na ce ina ne ya zunur tamkar ko na ga haka ya buɗe baki yana da ya amsa mini abin ma mamaki ba na tsaya ina duban sa mutumin da kuma mushi baya amma shine da wannan far'a Rubi Amina ce shine ko ko gizo ko ki zo duba ni kin ji ni shiru ko mushi ta ce ai ga ki yanzu kin zo ke ke kuma na san lafiyar kalacuro baki ne ina cewa ni dai amina Allah gobe mu haɗa kaya mu tafi ni fa na fara gajiya da gyaran nan to ni naga huskar zinur ta canza tamkar ai shi albishir da wani mugun abu ji ne yana cewa amini dai ita ta gaji da a haɗa mata karanta gobe ta haidar ya je ya kai ta sannan dubi ni ce ita kuma amina ba ta dawo kenan don ba za ta bar ta da koma Jos ba. Daman shirin tafiya ta ita muke kuma yanzu ta zo kenan shiru ne masa ba tare da na ji masa komai ba bayan zinar ya fita na dubi ami na ce na ga na ta yi nisa a ta na ce wai lafiya ko ami yau fa kwata kwata na ga baki a cikin walwala ko wani abu ne mushi ami da san ta ce hannun ɗazun da safe mun gana da yaya wato abban su zanu kenan ya ce ba zan koma jos ba dole sai dai na zauna a gidan nashi har allah ya kawo miji na aure babu irin roƙon da na yi masa akan ya haƙura ya bar ni sai na aure da ki na da ya ce ba zai yadda ba makima ce makaranta da afra ke zuwa ita za a samu mulki ki dinga zuwanta shi ne ina sauraron amin ta cigaba da magana ni ba da mutuwa ba Ni ba da mutuwa zaman da zan yi ba. Kawai ina tuna ki in ya ga mun ki da koma dole zai zo ya ce sai ya ɗauke ki. Tunda akwai lokacin da yayan ya ce sai na dawo nan ɗin da zama wallahi da na gaya kawon ki cewa yi za mu tafi da yaya cewa yi wa ina tashi tafiya in bar masa ke a sa ke ce kaɗai wacce yake kalla ya ji daɗi saboda rashin ɗan uwansa. Tuni idanun na suka kada suka ja tamkar za ta sa Ni ma cikin zuciyata tuni na fara jin babu daɗi. tabbas zan so zaman garin nan amma matuƙar Zunur yana gidan nan nikan ba zan yi walwala ba kuma bana jin daɗin bana jin zabin kawu na bar Amina a nan garin ba zan iya ba shirin da amina ta ga na yasa ta dafa min kafa ta tunnin muna yara in dai yaye magana ba a masa masa don haka na san zai yi wuya da koma Jos da zama addu'a ta ɗaya yanzu ta ce Allah ya sa ya amince ki zaman ki a nan waje na dubanta na yi ma na yi sa na ce amin Na ce Ami ke ce fa kika haife ni kin fi kowa iko da ni a hali yanzu ta ya za a ce wani zai miki iko da abin da kika haifa. Ami ta ce kar ki ƙara kiran ki wani hannun. kin san duk tamkar mutum dole da dangin uba zai yi ado a yanzu in aka tashi auren ki ba wanda za a samu sai shi in har kin ga mun aure da ke to ki tabbatar da babu ran kawon ki yana da iko akan ki tamkar yar cikin saboda baki da kamar su a dangin mahaifinki cikin su ɗaya da mahaifinki shiru na dan na ɗan jingina jiki na riga da yayi sanyi tabbas na san abin mu wuya ne a ce kawai ya na zauna a gun Amina amma za mu ga yadda Allah zai yi da mu ni da ita kwana biyu wasan ɓuya muke da yazin duk inda zan bi na gansa yanzu ba na bi afra ko duk gidan ya mata rashin daɗi saboda yazin ya kasa ya tsare ko kofar gida ko ta zuwa Yau ma muna zaune da ita tana ta mita wayar ta idan ya zama kwace sai ga Yahaya ya shigo. Kallon mu yace ce, "Hai ‘yan mata, ya kuke murmushi?" Na yi na ce, abin har da tsokana kuma." Shi ma murmushi ya ce, "Ku tashi ku shirya ku raka ni ganin gari." Tare da fatan abokina, na aiko da sauri Afirka ina faɗin da gaske da mu zaka je ya kalli ta ce, "Ke fa har ya baki a girma sai na jiki Da wasa nake muku kenan, tuni muka miƙe. don canza kaya dama mun yi wankan mu. Fita yi ya ce mu same su cikin motarsa dukkan mu shirya muka yi cikin wani les mai mugun kyau. su ne ya ɗinka shi iri ɗaya ni da Afra. 'Yan biyu abin da na fita tamkar 'yan biyu abin na fita shine haske da tsayi ita kuma ba fara bace chocolate color ce tana da jiki amma ba su kayan sun yi mana kyau sosai ɗinkin riga da siket ni kowace ya zauna jikinta zam. takalmi masu tsini muka yi amfani da su sai mayafai kalar takalmin ba karamin kyau muka yi ba muna fitowa ya duba mu ce wow kyakkyawan ƙanina na tabbas za ku fito da ni bari mu yi pic wanda sai ɗauko ƙirar Samsung ya fara yi mana pic mu sai da muka ɗauka tare da shi sannan ya yi mana da ni da Afra muka tafi sosai sai muka zaga gari tamkar 'yar Kamar kar mu dawo don daɗi, ya yi mana siye-siye da yawa, sannan muka tafi gun fatan abokansa. Muna zuwa wajen duk idanun suka yi ca a kan mu tamkar a lashe mu. na abokan Ya'ala suka fara faɗin wa aboki waɗannan zafafan best ɗin fa. Kuma fa haɗin rai haɗin rai yana faɗin ban son iskanci ƙanina ne fa. shiwa suka fara suna faɗin wallahi daga yau mun koma ce ma yaya zaki. Da sunan da suke kiransa da shi kenan. Dariya ya sa sannan muka samu guri muka zauna. Ba laifi fatin birthday ɗin nasa ya yi kyau sosai. ya yi kyau sosai yaran suna filin rawa ya ba mu wayarsa muna kallo kawai sai ga kiran ya zama duban afro ne na ce ki daga ki ce masa baya nan duba na ta ce tab wallahi sai da ki daga muna haka har kiran ya kasa mu daga ba sai da ya yi kira na uku sai na daga jini na cewa gidan uban wa kuka tafi kai da yaran nan shiru na yi na kasa magana dan har jiki na ya fara rawa ta makar mazari ƙara maimaita tambaya cike da zafi na ce ba ya da bane wayar tana hannun mu shi yana gurin rawa wata uwar ashar na jiya zunnu ya ce wajen ruwa fa tabbas har ba shi da hankali shine ya dauki ku har gurin rawa wani ina ne wajen tuni afro ta karbi wani ta kashe da sauri na dube na ce ya kika kashe wayar kin san bala'in zai mana akan kashe wayan nan kuwa afro ta ce ai wanda yayi mana bala'in mun kashe wayan akan yayi wajen da muke ya zo ya kunyata mu. Ya haɗa muka gani ya nufo wajen yana mana murmushi mu ma kawai ba nuna masa komai muka ce ya kamata ka zo mu tafi gida ka kaddar ya yi rayuwa. Lanka cewa Afra ya ce da daman tafiya na zo idan nima ni ma ina so in huta. Miƙewa muka yi sannan muka yi musu sallama muka tafi. Muna isa haraba cikin gida muka yi tosa da ya zama tsaye yana safa da Marwa. Take ciki na ya zan yi gudanawa. Don haka ina bala'in tsoron yazira. Ita ko Afra gani na yi ko a jikinta bare kuma ya Yahaya bai san wani da ake toya ba. Hotunan mu ya hadar ya fara nuna mana yana cewa tun da na yi postin ku a aji TikTok nake samun falowa Dariya Afra ta yi tana faɗin ai mu ɗin ba na wasa ba ne ko sista duk jikina ba wani zari na yaƙin dole kawai na ce eh. Ai ban ƙarasa haɗa bakina ba na ji an buga ƙofar motar da ƙarfi da kamja a ɓalla ta.